addu'a ta 108 alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wannan riwayar imamu muslim ya ruwaito ta wannan wadda ta gabata wannan ana karanta in za a yi bacci alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam min man la kafiya lahu wala mu'uya riwayar Anas dan Malik alhamdulillahi allazi at'amana godiya ta tabbata ga Allah da ya ciyar da mu alhamdulillah alhamdulillah alladhi yut'imuni wa yasqin inji annabi Ibrahim Allah na shi yake ciyar da ni kuma shi yake shayar da ni muna gode maka ya Allah kai ka ciyar da mu wasaqana kuma kai ka shayar da mu daga Sukuya ne wa kafana kuma kai ka wadatar da mu kafana agnana wa kanna'ana ya wadatar da mu kuma ya bamu kana'a wadatar zuci me yasa aka ce wadatar zuci zai iya yiwa ka ce to ai kai baka da wadata to amma ya baka wadatar zuci ai shine ma'anar me wa kafana wa awana Allah shi yake dawo da mu zuwa ga makomar mu shine wa awana yani raddana ila ma'awallana kamar yaya Allah tabaraka wa ta'ala bai bar mu muna rayuwa irin ta dabbobi ba awaki da tumaki zaka suna yaduwa ne a cikin ruka ko a unguwanni a titi ma sai su kwana dabbobi sai basu a cikin daji kura zaki giwa menene suna cikin daji suna rayuwa amma mu kuma wa awana kamar ya awana sai sa muka gina gidaje idan mun je mun yi harkokinmu na duniya gaba daya kowa sai dawo gida duk gosulan garin nan duk cinkoson garin nan duk jama'ar garin nan duk menene sai ga akwai lokacin da kowa kuma gida yake tafiya gida yake tafiya shine wa awana Allah shi yake mai da mu gidajen mu ba a cewa kowa ya shimfidi ya zauna a bakin titi ya kwana la yanzu ba gashi muna tare a masallaci cikus ba muna gama karatun nan kuma kowa sai ga yana kama wannan yayi gabar wannan yayi kudu wannan yayi arewa wannan wa awana kenan Allah ne yake mayar da kai matsugunanka kai wanka a can ka ci abinci ka canja kaya ka shiga cikin sutura wa yake maka wannan Allah ne ya Allah mun gode maka da ka ba mu wannan yaya inda a ce ya bar mu a bakin titi za mu rinka wanka kamar yadda jaki yake wanka a bakin titi idan jikinmu ya yi datti mu wanke jikinmu mu tsaftace amma ka taɓa ganin rago yana wanka sai dai a wanke shi Allah ne yake mana wannan to shine annabi ya ce fa kam min mallaka la kafiya lahu yau nawa nawa ne waɗanda ba su da wanda zai zai wadatar da su irin namu wadatar ba wanda zai taimaka musu irin namu taimakon ma'ana mu 'yan adam ai mun samu riba sama da sauran halitta wala mu oya kuma ba su da makomar irin tamu yanzu ko dabbobi ai ba su da makoma irin tamu amma mu muna da shi alhamdulillah ka zo ka gina gida kashe miliyoyin kuɗi ka kwanta ga nisan kwana da Allah ya baka yanzu ka duba duk daɗe wanda bijimi ya yi a duniya ba zai wuce shekara goma ba ko zai kai ya fi ka girman jiki ya fi ka kiba ya fi ka karfi amma ba ka taba ganin bijimi ya shekara goma to shekarun shekarunsu gajejeru ne iyakaci ko su mutu ko su shiga tukunya amma kai fa sai kai shekara ɗari da wani abu ɗari biyu ma ya ce nawa nawa ne wanda lamu'uwe lahu Lamu'uwe ana iya fassara shi da la rahima lahu ba mai tausaya masa wala a alaihi ko kuma ka ce la watana lahu wala sakana ya awi ilai nawa nawa ne wanda bai da wurin da zai kwanta bai da wurin da zai zauna bai da makoma nawa nawa ne ko kazar gidanka zaka dauko ta ka aje ta a gidanka in ba ka mata daki ba haka za ta rinka kwana a waje Ko ba za ta mutu ba saboda kwana a waje